Noma tushen arziki, ai noma yakin ci. Ni ina yi da gida ya aiki. Wala alhamdulillah. Dama an tabbata min yau babu inda danganin ka in ba. Bare da gaske ina nan gona saboda aikin ga naka so in kare. Ka gari iya aikin. Mai gidan ba gwamna ya ba da kayan noma mun yi noma alhamdulillah. Ina kwatar ne. Gani yalo. wallahi wani abubuwa na sun ka daure min kai kwanakin da wato mutumin ka eh, kantoma o oh, kantoma wallahi kantoma mutumin ka dai mutumin ka dai ke eh, yanzu ba mutumin kana ba a ina to wato ka san abin da ka ban mamaki eh. kwana biyu ko in ce ma kwana uku da sun ka wuce na'am na gane wurin zanen suna tsakanin kar Allah wallahi kwatan ne sannan na haɗu da shi wurin ɗaura aure an ce ɗaura auren ne ya rige kowa ta howa shi da ka toma ne ko toma na wurin ka eh. sannan dazu dazu an kai na suwa wata ai yarinya ta rasu nan makociya ta eh. wallahi ko da ni zo ma shi ya hidda kayan shi hidda da kayan arwalla to shi na abin ya daure min kai to bari in to in same ka dan mutumin da ni san kina jin warin mutane dori eh. yanzu kuma gashi shi na a cikin hidiman mutane to albishirinka sauke su gwamna zai yi <laughs> zai yi oh. yana da oh. wasu a yi zaɓe an ba da dama ga hukumar zaɓe oh. ta yi shirye-shirye naɗa wasu yadda kowa ya gyara don haka yanzu kan tomomi yan kasan kai shi ka abin kwarai ka girbi abin kwarai ka gani ko ina ko jiki babu abin da suka bugun gaba da shi sai ɓata ma gwamna suna wai ba su samun komi na lance da Allah dukkan toman da yace bai samun komi ariya shi kai kuma bai da gode ma Allah ba a samun komi kan man shagali mota yayi kyauta ko wasu sabuwa da cikin wala cikin kwalinta kuma yana aiki kuma yana al'umma da aiki na lance da Allah kan ya bo honorable Bala Musa ya bo na lance da Allah yan kaga ayyukan da ya kana lancewa maganar Allah da fadar gwamnati an ka turo a yanzu da kai ne cikin alƙali na gani kwatar ya ni a shahidi kai hmm? ka san wani abu hmm. kayayyakin da an ka basu a jeje na corona virus hmm. na nace da Allah akwai kantoman da ko director social media bai sa cikin rabon su ba a'a kai kwanan baya eh. mun mun tafi wurin ɗaukar muhimman ayyukan da mai girma gwamna ya yi na ƙananan hukumomi ai wallahi ko tallan da ka gano eh, yan banza cikin kantomomin ai mun gano su wai wai wai a zaɓe su da Allah kyale su kuka wallahi haka su gomi na gode da lo da ma ko wallahi ina so ina tambaye ka eh. shin wai ya labarin mutumin kan toma na kwari me an haɗa ni da shi to kusan ne na ga da mutumin kala kuna hulɗa tare kanka sake haɗa ni to a babu komi babu komi na gode fa sai ma Allah ya samu dace na gode fa